هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير shi ne wanda ya halice ku ya ku mutane daga cikinku akwai wanda ya kafirce masa wanda makomarsa ita ce wuta kuma a cikinku akwai wanda ya imani da shi wanda makomarsa ita ce aljanna Allah mai gani ne ga ayyukan da kuke aikatawa babu abin da yake buya daga cikin ayyukanku kuma zai yi muku sakayya a kai